haɗuwa da kuma da wannan lokaci inda dama tuni sanarwa ta gabata cewar a yau cikin yadda Allah kafin yada labarai da dama a jihar Kano za su karbi bakuncin injiniya Dr. Rabi Musa so tsawon awa biyu inda muke fatan a tattauna al'amura masu jibi da mulki da kuma siyasa. Excellency barka da wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum. excellency a nan kusa da kai akwai kabiru haruna shekara daga premier radio akwai salisu shehu bala kabara daga arewa radio abubakar haruna daga premier akwai idris abdu daga express on the new daga kanawa yakubu umar ibrahim nasara da abdurrahman aisha lawal ɗan daɗi daga ikama express da kuma gidan tv na gida gida excellency muna maka barka da wannan lokaci na godiya jama'a assalamu alaikum kai tsaye excellency labarai a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 ina so in fara da godiya ga Allah da ya bamu wannan dama kuma dama ce ta in gode wa duka al'ummar jihar Kano da ma 'yan Najeriya ga baki ɗaya saboda goyon baya da haɗin kai da yarda da suka ta nuna mana musamman a kan zaɓuɓɓuka wanda aka yi a wa'annan shekaru a shekaru wanda musamman wanda na fara siyasa sama da shekara talatin kenan wanda abu ne wanda yake na jin daɗi na farin ciki da kuma godiya ga Allah musamman wannan zaɓuɓɓuka da aka yi mana aka zaɓi wannan gwamnati ta jihar Kano aka zaɓi 'yan majalisu na tarayya da na jiha da kuma duka gudunmawa da mutane suka bayar na aka yi nasara duk da wannan nasara an same ta ne kowa ya sani ba mu da goyon bayan gwamnatin tarayya ba ta mu bace ba mu da goyon bayan gwamnatin jiha dama da su aka yi zaɓe a ƙananan hukumomi da sauran mutane waɗanda suke ganin duk inda gwamnati take suna nan duk da kowa ya yarda cewar abinda wannan gwamnati take a wancan lokaci ba daidai ba ne amma dai haka aka tafi aka yi zaɓe kuma allah ya bamu nasara wannan goyon baya da gudunmawa da jama'a suke bayarwa kullum abu ne wanda yake sa ni jin daɗi kwarai da gaske da duk wani wanda yake da ra'ayi ko aƙida irin tamu a wannan jiha da ma ƙasa baki ɗaya kuma na son da tabbatarwa da al'umma abin da muke ta faɗa kafin zaɓe na cewar ba za mu ba su kunya ba na dukkanin abubuwan da muka ɗauko wa'anda muke ganin shi ne ya fi mana alheri ko wanda mutane suka gane ne ko wanda ma su gane ba za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya domin tabbatar da cewar wannan jiha tamu musamman yanzu da yake ta ce take a hannunmu ta zama abin sha'awa kuma mun yi gogayya da kowace jiha a najeriya musamman ma jihar lagos wacce ita ce muke ganin muna da al'umma masu yawa irin ta da kuma harkokin kasuwanci da masana'antu wanda in Allah ya yarda za mu haɗu mu haɗa kai ga baki ɗaya mai aiki abubuwan da muka rasa ma na shekara takwas ɗin nan in Allah ya yarda za mu zo mu bi shi ko mu haɗa da abin da ya kamata mu yi a halin yanzu wannan magana ta gwamnatin tarayya kamar da na faɗa tuntuni amana da tattaunawa kuma muna sa ran allah da abin da aka sami matsaya za mu gaya wa al'umma kuma na tabbata duk wani tsari da za mu shiga cikinsa ko za mu shiga cikinsa zai zamanto abu ne wanda yake zai taimaka al'umma musamman mutanen a jihar kano burin burinmu shine ya kasance wannan guri da yake shine gida shine fandisho kasance duk wani dama da aka samu mun yi amfani da ita domin ci gaban al'umma musamman matasa maza da mata da sauran al'umma wanda suke mabukata a wannan jiha da ma ƙasa gaba ke da. daga lokacin da aka samu ruwan sauka ma ya maka biyu shi zuwa yanzu aika ji aka ta sanyi nisa kuma abin da ka samu mata ne zai faru kuma akwai gaba ɗaya da ake ta koce-koce misali sha'anin wannan Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta yi Allah wadai a kan mummunan harin da wasu 'yan bindiga suka kai da ya hallaka mutane da dama a jihar Kogin. A ranar lahadin da ta gabata ne dai wasu 'yan bindigar suka kai harin a yankin Oganadibu da ke cikin karamar hukumar Dakina a jihar Kogin inda suka hallaka jama'a da dama tare da jikata wasu mutanen. Da gwamnatin jihar Kogin ta fitar da wata sanarwa da ke yin Allah wadai da wannan ta'addanci. Mr. Kensley Fomo shi ne kwamishinan labarai na jihar Kogi. The Organic Community in Dekina abin Government Area of na State uh, was reportedly attacked by to gunmen, and the immediately has issued a press statement to condemn the attack. Ya gwamnatin kogi ta yi Allah wata da wannan hari kuma gwamnatin na ɗaukar duk wasu matakai da suka wajaba na kare rayuka da kuma dukiyar al'umma kuma tuni gwamnan jihar kogin Alhaji Yahaya Bello ya bada umarnin tura ƙarin jami'an tsaro a yankin dangane da adadin mutanen da aka saboda kan ka ba su dama za su ce baka yi musu daidai ba amma mafiya yawan al'umma suke jihar nan da ma masoyan jihannan da waɗanda suke ziyara zuwa jahannan suna jin daɗi na irin wannan haska uh, jiha wanda abin ya zama kamar wani almara uh, ɗan lokaci kaɗan duk da yanzu yau 26 ga wata har yanzu gwamnatin da lamarin ya faru domin ba da agaji ga waɗanda suka nisa wanda mafiya yawa muna murna Akwai kwashe shara wadai da wannan hari a wannan wata na Ramadan da al'ummar musulmi ne ke gabatar da ibadar azumi alhaji aya ɗanladi musa ne shugaban kungiyar izala a jihar kogin a wannan watan ramadan ma kurma wata ne na zaman lafiya wata ne na biya wata ne na ibada ba wata ne na tashi hankali ba duk wanda suke wannan kuma ba su kira da al'umma da goyon baya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin nan ne ya kamata ce kowane musulmi a samu zaman lafiya zaman ah, lafiya kuma ne sakaci amma a ce wani yanzu zai tashi zai halaka mutane wani abu na duniya wani abu ne wanda yake wannan ah, magana babu al'umma su gaba da bada haɗin kai ah, domin tabbatar da nasara kuma da yawa yan kwankwasiya ne yan kishin ƙasa su ta wannan aiki babu zancen da babu wani ga dama masu garkuwa da jama'a al'amarin da ke matukar bukatar kulawa ta musamman domin shawo kan lamarin abubuwa ne na mustapha nasir batsari muryar amurka na matsayin na na shugaban wannan kungiya tamu wacce nake magana a madadinta da gode musu da fatan sauran jama'a za su ci gaba da ba da haɗin kai ina sanar da irin albashi biyansa musamman akan lokaci wanda wannan ya zama tarihi a baya da yanke-yanke da ake yi na kudade ma'aikata duk da yanzu abin da ake ba ma'aikaci suna ne kurum in ka kwatanta da abin da zai sha mai motar san yana da ita ko babur ko mota haya abin da zai ci abinci ko biyan kuɗin haya da sauran abubuwa na rayuwa amma duk da haka ka ga yanzu ma'aikata 'yan uwana ma'aikata civil servants da yawa suna ta godiya wasu sun mun magana cewar ga halin da suke ciki na farin ciki misali sun ga canji da ma waɗanda suke na yin fansho na sane da irin tsare-tsaren da ake yi su ma a duba su a kula da su duka wannan abubuwa ne wanda mutane da yawa sun manta cewar tsarinmu ne na wannan tafiya ta ah, kwakwasiya, kuma ga abubuwa na waɗanda suka shafi irin screening na ɗalibai na da labari yanzu sama da yaro 500 a jihar kano wanda yake da first class ya je an screening ɗinsa kuma muna sa ran allah ya yarda dukkaninsu wanda suka cancanta september october ɗin nan za su tafi ƙasashen duniya kuma wannan rana na jira inganta domin rana ce wacce za ta zama min ta farin ciki ta tarihi shekara takwas in banda wanda muka kai na foundation nan da muka kai yaro 370 gwamnatin jihar kano mata ɗaga wani yaro a sanin mu ko da guda ɗaya an tafi da shi a waɗansu gurare muna ganin gwamna yana ta ziyarce-ziyarce na gurare musamman ranar da aka rantsar da shi ya ziyarci gurare musamman kiru asibiti na murtala makabarta da gidan ruwa da gurare waɗanda suke na tarihi kamar inda aƙidar mu ta yarda da su cewar wannan abubuwa kar a yi wasa da su harkar ilimi harkar aikin ya shaye-shayen nan dole sai an kula kuma kafin ma action na gaske wanda yake mai kwari ya fito an yi sa'a yanzu yara da yawa wanda suke abubuwa marasa kyau irin su kwace-kwacen wayan nan ai ka soma jin abubuwa sun yi shiru abubuwa sun soma lafawa mutane ma sun soma mantawa da an yi irin wannan saboda ka san shi wargi wuri shi kai abubuwa da yawa wanda jami'an tsaro suke yi cikin suru daukan matakai da ake yi na gwamnati da mutane ba su sani ba amma dai sun san sanda ake ta ihu na maganar yara suna ta yin abubuwa wanda suke marasa kyau a gwamnati na tabbata abu ne wanda yake nan gaba abubuwa za su daɗa fitowa wanda ake ake yi a halin yanzu akwai abubuwa da yawa wanda suke tafiyarwa wanda suke muhimmai wanda gwamnati take yi musamman cire ma'aikatan nan da na samu labari wanda aka ɗauka gwamnati bai kamata ta faɗi zaɓe ta tafi ta je ta ɗebi mutane 'yan jama'iyya ta zuba su ba mu na tabbata tsarinmu na kwankwasiya tsari ne na kowa da wanda ya zaɓe mu da wanda ma bai zaɓe mu ba a ba shi hakkinsa a ɗauke shi aiki kare mutuncinsa da darajarsa watakila wasu ma da yawa ta wannan za su kasance sun taho cikin tsarin yanzu kama wannan yaran wanda ake ɗiba ake wa screening ai ba ce sai ɗan gidan wane ko ɗan gidan wance ko mai jama'iyya kaza da sauran abubuwa ba to wannan ina da matukar mahimmanci to shi ne ya sa ma'aikata waɗanda suke aiki wanda aka ɗauka bayan an gama zaben nan na labarin gwamna ya ɗauki mataki na tabbatar da cewar wannan mutane an yi abin da ya dace kar a sa ka dan kai dan eh, apc ne kai ko dan ibin kuma dan nnpp a sa ka bisa ga cancanta akwai abubuwa da ake ɗiban 'yan jama'iyya ake sawa amma aikin gwamnati civil service wannan ba a shigar da harkar siyasa cancanta ta kai ka kuma na tabbata gwamnati za ta ci gaba da yin abubuwan da abin da ya dace abin da kai magana na ture gidaje wanda aka yi su ba bisa ga ka'ida ba ina jin shi kake magana mutane suna ta tsitsi tsitsi a ciki ɗaya eh? ta dole a yi kuka duk da kai abin da ba daidai ba ai ga in an zo gyara kamar yadda na gaya maka wutan lantarki ma da ake sawa a gari akwai wanda ba sa so saboda tsarin su ba na haske ba ne tsarin su na duhu ne amma dai abin da na sani shine tun da aka fara kamfen ba ma wannan ba na tun 2019 muke da tsarinmu ina nan a rubuce wani a littafi wani kuma a kanmu kuma shi ne abin da muke so kowane gwamna in dai a cikin yakin Allah ya bashi lokaci ya yi kuma yana da kyau mutane na jiha su sani yana da kyau kuma su shugabanni waɗanda suke cikin tafiyar mu su sani cewar in Allah ya baka nasara ga aƙidar mu kuma mamakin da nake yi shine mutane da yawa sun manta shekara ta 2011 da muka ci zaɓe a jihar Kano wannan gwamnan da ya bar Eh, eh, gwamnati gidan gwamnati ya zama iri na tsohon gwamna shi ne chairman fanar ruguje gidaje da gine-gine da aka yi mutane sun manta a filin gwamnati na mahaha wannan lokaci da shekarau gwamnati ya ba kansa fulotai mun ga sunayensa ya ba iyalinsa ya ba mutane daban-daban wanda mu a ra'ayinmu wannan ba daidai bane gurin gwamnati ne ko muka ɗauki mataki da shi kuma shi ne har yanzu da muke zancen nan ban san inda ganduje ya samo katafiloli ya ɗauko ya samo abin ɗaukar katafiloli ya tafi ya je cikin dare a wannan fili na ƙofar na isa ya ruguje gida waɗanda suka yi asara a wannan guri allah kaɗai san iyakarsu wasu sun gama gini wasu suna katanga wasu sun zuba ƙarfe wasu sun zuba siminti wasu sun yi abubuwa shine saboda ya san menene ake nufi da kwankwasiya lokacin nan watakila yana son ya faranta mana rai ne domin ya sami biyan bukata amma mu kuma da gaske muke yi ko a wancan lokaci da ya je yi mun gode masa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muka zaci da gaske yake yi in ya samu dama ba zai kyale a yi irin waɗannan abubuwa marasa kyau ba mu fa a gurinmu a inda muke tafiya a halin yanzu mun yadda cewar wannan lokacinmu ne allah ya sa yanzu muke da rai ko muke da lafiya mu muke da dama duk abin da yake daidai mu muna ganin dan kwankwasiya shi ya kamata yi domin muka bari aka tafi ta wancan layin jihar ma an ce wani ya zo ba zai zo ta ba mu ma da muke ciki in muka samu dama sai mu gudu mu batta wannan shine yasa muka ɗauki gabara da muke abin da 'yan siyasa ya kamata su yi muna bakin iya 'yan kasuwa abin da ya kamata su yi wanda muka ga kamar ba za su iya ba ko ba sa son su yi zami kai har irin su malamai irin su sarakuna irin duk wani aiki da kake gani na ci gaban jihar kano ba za mu zauna abubuwa su lalace mana domin mun kasa yi ba to saboda haka muka tsaya muke yin abubuwan nan yanzu ka duba a sani na har yanzu a guri biyar aka yi wannan maganar rusau ɗin zan yi mamaki wani mai hankali a jihar kano ya zo ya yi suka A kan abin da aka yi a daula Daula nan audu bako ne ya gina ta mu ne muka zo shekara ta 2011 da ganduje muka ɗaga darajar wannan daula muka sa kayayyaki da ƙare-ƙaren gine-gine muka mai da ita sashi na university ta wudil ake koyar da tourism and hospitality wannan abu ne wanda yake gagarumi muhimmi a harkar rayuwar mu a yanzu dinnan duka hotel hotel dinmu duka manya-manyan gurarenmu ka kamfanoni da gidaje da tarurruka da ake da yawa bamu da mutane 'yan jihar kano wanda suke shiga cikin irin wannan harka ta yawon bude ido ake cewa shakatawa kuma dole sai mun cusa yaran mu a ko'ina in ba haka ba shi za ta ganin yara babu aikin yi suna ta zaga mun musu laifi ba mu taimake su ba su kuma suna ganin ya kamata mu ma su nuna mana irin sace-sacen wayan nan da shiga gidan mutane da shaye-shaye da sauransu wannan makaranta makaranta ce muhimmiya a gurin a na a gurin duk wani dan kwankwasiya makarantar mu ta wudil da ma Northwest University gurin nan ga baki ɗaya rufe shi yasa katafila ya ruguje shi ga baki ɗaya ya sayar da ƙarfe da sauran duk abin da ike ciki kuma a rakod ɗinmu da inuna ya ba kansa kuma su ne iyalinsa ne suke wannan gini duk wani karya da zaka ji wani zo yana wani faɗa wani kamfani ko wani abu wanda shi zai je zai je eh, eh, kotu a kotu tana nan ko muna fatan kotu ta duba suna da takaddun su muna takaddun wanda ya ce wannan makarwar daula suna da takaddu ƙarya suke ba su da wani takaddu kuma kamfanin su ne suke yi ka rushe jami'a in banda a kano ka ruguje jami'a ka je ka kafa mall shago da za a je a sai da kayayyaki ban taba ganin irin wannan lalacewa ba da allah ya kawo mu ciki kamar irin wancan lokaci da mutane suna kallo ko mutane jikin kowa ya siru ya yi sanyi kaga wannan kenan na ɗaya kenan na biyunsu shine wannan rescos a rescos ɗin nan abba gashi nan gwamna lokacin da aka zo ya rushe gurin cewa ne ya tafi kaduna ya je ya gano shi ya ɗauko min zanen ya ce ai yan rufa'i ma namu ne namu design ɗin aka ɗauka shi ne aka tafi aka je a kafa shi a wannan guri tun wancan yana kwamishina na wasa muka zana inda za a yi wannan gurin kuma su ma ba su da wata kada da suka je nema cewa suka yi za su yi harkoki na wasanni irin su jim ɗin nan su waye amma duk zuwa suka yi suka je suka yi shaguna wannan wanda aka rushe su sannan sai wannan na uku haji camp karewar lalacewa kenan haji camp tun wafa west african wannan pilgrims agency tun west africa duk west africa din nan danan ake zuwa shi ne fa aka yi wannan gurin aka gyara shi alhazai su zo a koya musu da yawa waɗansu ba su da sanin addini sosai allah ya ba hali za su tafi a nuna musu me za su tara a birnin makka me za su tara a majina me za su je su ce a koya musu har tsari aka yi na ka'aba da koyar da yadda za a zo in ka je ka'abar ta gasken ka nuna maka abubuwan da za ka yi mutanen suka je suka buge abubuwan nan suka je suka sayar amma nan na farin ciki akwai ɗaya wanda na san shi ya fi kowa sayan guri a gurin ya zo ya yi nadama ya ce shi ba zai kai ƙara ba kuma in Allah yarda na gaya wa shi mai gina mai girma gauna ya samu dama ya taimaka masa tun da ya yi da kuskure ya yi a rage masa zafi amma dai karewa tsinewa albarkar mutum shine ka tafi wannan wuri duk filin da yake jihar kano ka make ka zo ka sayar duka su suka sayar da su ba wai wani aka ba ko wani abu ba in ka ga an ba wani sai wani babban mutum ko wani babban eh, mai damara ko wani sarki ko wani eh, eh, babban dan siyasa da zai musu shiru ko babban malami su fa ake ba irin wannan gurare ragowar faddin nasa ne in ka kasa su goma tara na cikin gida ne duk wannan abubuwa ban taɓa sanin kano ta lalace akan kamar irin wannan ba sai kuma wannan na, na filin eh, polytechnic polytechnic ba mu muka kewaye polytechnic na tsakiyarta ga gida ga aji ga gida ga aji banda lalacewa baka gina mata komai ba amma sai ka zo ka sayar da gurin yara sun yi kuka malamai sun yi zanga-zanga an fesa musu tiya gas dole sai an sai da makaranta yaushe muka shiga cikin wannan lalacewar a jihar kano polytechnic ni din nan polytechnic ne ba na san ɗana jikana na ce ɗana jikana ba sai lalle wannan na haifa ba duk wani wanda yake jihar kano a yau din nan ni ina ganin sa ko ɗana ne ko ƙanena ne ko yayana ne ko babana ne ko wani abu ya kamata ba ma yanzu ba nan gaba ina fata yan kwankwasiya suna ji ba mu yadda da wannan tsari ba ko babu wata ƙasa ta kirki da duniya da ta yadda da wannan kuma yau mun sani duk inda kake so ƙasar da kake so ka lahana ta ba sai ka ɗauki guduma da wani mashi da wani nukiliya ka tafi kanta ba je ka kasu kurkuta ilibanta wani sakurkucewa lalacewa ce ta wuce polytechnic da aka kewaye ta cikin ta gata a je a huda a je a sayar da fulotai a je a gina gurare a kusa da azuzuwa a kusa da ofisoshi na mutane wannan abu ne wanda kika ga duk wani mai hankali bai kamata yadda da shi ba na biyar din shine wannan masallaci ban taba zato a rayuwata wani mutum zai zo kano ya shiga wannan masallaci ba kunya ba tsoro ba kunya ba tsoro ya tafi ya je ɗebi ka dubi fili girman filin nan sai da aka zaga shi ɗaya biyu uku hudu ana sai da fulotai da kuma ana sai da fulotana a Najeriya a nan gudun da zauna na gaya mu. na intanet bbchausa.com da manhajar tune in a bbc hausa. Masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau lahadi a cikin shiri na musamman kan zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha da ake gudanarwa a fadin Najeriya. A wannan zango na farko da ni Badriya Tijjani Kalarawi da Umar Sani Abdulmumin za mu gabatar na sama da sa'a biyar muna kawo muku wato za mu kawo muku halin da ake ciki kan aikin tattara sakamakon zaben. A cikin shirin kuma za ku ji cewa irin na fage da sauran wurare wanda suka yi amfani da 'yan daba wajen mutane zaɓe wurin nan wani tarihi ne tun muna yara ƙanana muke tafiya muke zuwa muke wuce wurin lokacin nan ma ba wani gyara babu komai dan kansu ya ɗan ɗaura 'yan wayoyi da su yanzu an zo tsakiyar ina nan aikin ci gaba da kidayar ƙuri'un da aka kada a zaben da jiya kenan za je wasu jihohin Najeriya domin jin halin da ake ciki a wasu jihohin an samu ta tada husuma lokacin zaben ciki har da jihar Kano na leƙa su gina hau muna zaune da ga tagogi suna kallon kada wani ya je a lokacin boko haram na ya ruwa a kasa dan a kare a jihar Legas kuwa hukumar zaɓe ta ɗage zaɓe a wasu rumfunan zaɓen to amma duk da haka mazauna Legas din suna cewa ai wato abin da za mu iya cewa ga zaɓen siyasa ba wanda Allah ya ba a jihar lagos Allah ya ba iko yin adalci da kana da gaskiya za ka yi liman sai kana da rai za ka yi sarki sai kana da rai ba ka da shi Allah ya sa a gama lahiya Allah wanda zai mana Allah ya ba shi kowa makiya suna sama da kai da makamai yanzu ba daga tsallaken hanya ne can tsallaken fage daga shiga cikin shirin gadan-gadan bari Umar masani a kake nema karanto labaran duniya tattaunawa ta yi nisa a switzerland kan yiwuwar sai bankin credit suisse da ke cikin matsala da babban abokin hamairasa BS ke son mallaka credit suisse ya kasance banki mai girma da ke fuskantar durkushewa a yanzu sakamakon karayar tattalin arziki na bankin silicon valley mai cibiya a california kwanaki tara da suka gabata bukatar tallafin gaggawa na bashi sama da dala biliyan hamsin daga babban bankin swiss ya gaza baiwa masu zuba jari da ajiya kwarin gwiwa credit swiss da yana da yawan ma'aikata dubu hamsin a faɗin duniya mai kuɗi ya saya. Kafin yaɗa labaran Rasha ta ce shugaba Putin ya ziyarci birnin Ukraine na Mariupol da dakarunsa suka kwace a watan Mayun bara. Kamfanin dillancin labarai na TAS ya ce sun tattauna da mazauna yankin bayan ziyartar yankin a helicopter idan aka tabbatar wani zai kasance karan farko da putin ke shiga yankin da suka mamaye daga ukraine duk kaddamar da hare-hare akan kasar sama da shekara guda yanzu a ranar asabar mr putin ya kuma ziyarci eh, yankin crimea eh, ƙungiyar tarayyar turai ta ce sabiya da kosovo sun cimma yarjejeniya kan yadda za su inganta alaƙa. Duk waɗannan abubuwa ne wanda aka yi su bisa ga cikakken yancin kai. Babban jami'in harkokin ƙetare na tarayyar Turai Joseph Borrell ne ya bada sanarwar bayan tattaunawar da aka shafi dare ana gudanarwa a arewacin Macedonia. Mr. Borrell ya ce yarjejeniyar ba ta kai abin da ake so ba, amma dai yana fatan ɓangarorin biyu za su ci gajiyarta. Ɓangarorin biyu dai sun nuna fatan shiga ƙungiyar tarayyar Turai. To kuna shin wannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Kuna iya sauraron mu a shafinmu na BBC Hausa.com da kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook. sojojin koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa ta sake harba makami mai zami da ke cin gajeren zango a tekun koriyar wannan shi ne gwaji na baya bayan da koriya ta arewa ke aiwatarwa wanda ya zo daidai da atisayen sojin haɗin gwiwa da koriya ta kudu da amurka ke yi japan ta ce makamin ya fada a inda take harkokin kasuwanci na musamman wa ranar alhamis sai da koriya ta arewa ta harba irin wannan makami a mai cin dogon zango kafin ziyarar shugaban koriya ta kudu yan zuwa tokyo farin ciki kake da daban yahuda sun sake fantsama kan tituna inda suke ci gaba da zanga-zangar da ke shiga mako na sha daya kan sauye-sauyen gwamnatin kasar da za su rage karfin ikon kotun kolin kasar da dama daga cikin masu zanga-zangar a kudu sun yi hore a wajen ginin shugaban kasa sannan suka ci gaba da tattaki har zuwa gidan prime minister benjamin netanyahu da anan ne suka yi aron gama da 'yan sanda masu adawa da sauye-sauyen sun zargi mr netanyahu da ke fuskantar tuhuma kan zargin rashawa da kokarin amfani da wannan kudiri wajen ganin yawa shari'a karan tsaye. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Ana nake son mutane duk da irin wannan su daina shari. Na ji hirar wani ko da ke wani sunansa ba. Ina cewa hamma ni na da kuma a gaida Ulama Sani Abdulmumin. Masu sauraro kada ku manta za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet wato bbchausa.com da kuma mu na Facebook. Akwai kuma wasu wasu tashoshi abokan hulɗa a Najeriya irin su Alfijin Radio da ke Katsina da kuma Legend azam a Daura da wasu tashoshi na FM a Ghana da kuma kai tsaye yanzu haka a shafin mu shi ma na internet bbchausa.com. To bari mu faro rahotannin namu daga kanan Najeriya. Inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce karfe goma sha ɗaya na safiyar nan za ta buɗe cibiyar ta tara sakamakon zaben gwamna. Kafin wannan dai an kammala ta tara sakamakon a matakin ƙananan hukumomi inda ake fatan nan da wani lokaci za a fara karɓar sakamakon a matakin jiha an dai samu tashe-tashen hankula a wasu rumfunan zaben a zaben da aka na jiya wasu wuraren kuma an farfasa akwatuna tare da sai sayan ƙuri'u al'amarin da ya sa jami'an tsaro suka kama mutane da dama daga kanan ga karin bayani cikin rahoton sahar lawal. An jihar Kano wanda hargitsi da tashe-tashen hankula da aka samu a wurare da dama tun da marece ne aka fara tattara sakamakon zaben daga akwati zuwa mazaba zuwa kananan hukumomi kuma zaɓe ta inec a kano ta ce wannan karan sun yi ƙoƙarin kaucewa kurakuran da aka samu a zaben da ya gabata amma sada abdu zango shine shugaban hukumar zabe na jihar murna wanda ya je kaddamar da majalisa aka yi zaɓe mutane masu daraja masu mutunci a cikin wannan majalisa tamu ta wannan karo su ne a cikin ta da shugabannin su na majority da na minority ko muna fatan za su ba gwiwa ta haka burin mu ne wannan kana su muke mu tsinki mun yi tafiya duk wani ni dai na sani duk inda na samu kaina za mu zo wannan jihar mu mu gyara mu gyara nan wani ne su mu karanta kuma amma dai mun sani har ga Allah tsakanin mu da Allah muke yi a wasu wuraren an sami ba mu haka mu kuma ko yanzu ya mutsi ya za a yi wannan wurare samu waɗannan da yawa da ah, ɗaukaka da wannan tafiya ta samu da mu da muke shugabanta a ko'ina wannan magana da kake yi na gwamnati suna magana da ni ko suna su magana da ni a kan tsarin mulkin kwasi ba ma zuwa ce a zo a yi magana mu taɓa cusa komai ba sai ba ka ji haushin ma cewar ba ma shi gwamnatin buhari da aka shekara takwas ai kaga da ba su neme mu ba ai mu je ba wannan su ne muka yi wa ma aikin haka su kansu wannan gwamnati na jihar Kano ai mun muke musu aiki su Allah ya su mafi yawan su ai bisa ne ne mu koran mu suka yi ko mu ce mun tuba mun zo ba mu in azumi ne mun ko wahala ce mun sha kuma dukkanin abin da muka faru ya zama mana alheri mu a wuce mu mun dauka gara ma da Allah ya sa yaushe ake kare ko karfe nawa kuma rashin samu fara tattara a cikin sakamakon ko karba a nan da ko fadan nan wannan gaskiya ba zan iya cewa ba muna tare da su za mu dauka a ce za a wuce masallaci a gina gina masallaci ah, ko a sayar ah, da jami'a ko a sayar da polytechnic ko a sayar da badala ko kuma irin wa'anda suke yanzu 'ya'yansu can barayi da suke yi a ƙananan hukumomi dukkanin sun tafi sun je sun sayar da Birtani, sun sayar da wurin kiwo an sayar da kwazazzabo an sayar da kududdufi an sayar da duk abin da za a iya sayarwa muna tsammanin da insha Allah da yammacin ko ina mutanen waɗanda ma suke ba fulanin ba masu dabbobi a ina za su da aka samu a wasu wuraren kwamishinan 'yan sandan jihar cp muhammad sani husainu gumal ya yi karin haske game da yadda suka shawo kan matsalar duk in ka sayar da wa'annan to shikenan kenan ya tafi dabbobin sun je sun ci hatsi ko wani abu a cikin gurin da aka ware musu kiwo a je a yi musu tara sarakuna su ɗiba a wasu guraren jami'an tsaro su ɗiba wani su je kota a ɗiba karshen ta basu da shanu sai kuma mutum ya shiga banditare kuma a ranka cewa mai shigar da shi ai shugabanni ne suka shiga duk irin wannan shi ke kawo mana matsala ka shuka tsiya da kanka kuma da taro ta dame ka wani ma da yawa daga cikin abubuwan da suka zo a ƙauyuka da garuruwa a jihar nan musamman nan arewa maso yamman nan wa'anda suka shuka irin wannan ko kuma shugabanninmu na da abin ya koma kansu saboda haka dole sai an dawo da tsari na gaskiya yau mun lokacin da muka je France da kwanan nan da na je Ingila mutane wasa suke min amma ba su san duka na suke bana jin daɗi sai a rinka cewa ko za a kawo gandola ya yi gwamna a nan a faranshin nan ma'ana sun ga gadin iri-iri ko ina cikin gari sai ka leƙa za ka hango mutum gini a ciki ka ko hango 'yan wuta can daga sama ka hango gadin ko ina kofar yanzu nan gurin duk an je an sayar da asabar ba ladi ba da gurin yanzu wani ma an ce ya saka a cikin gidansa duk wannan abubuwa mai ya zafi da baki ko a wanda shekarun kai sun yi gaba kudaden nan in ka ɗiba ba abin da zai kara maka to amma dai alhamdulillah tun da tuho da duniya ta eh, lalata gida lalata wannan tafiya ta mu abubuwan sai mu gode Allah ga gyara ya zo a Kano shi kuma yana cikin yanayi shine wanda ya jagoranci zauren da ke sa ido kan zaben na jihar Kano ya yi tsokaci game da abubuwan da suka gani eh, ko ina ka ji ana wannan zaben za a iya cewa alhamdulillah domin ya da mun gada wancan aka yi kuma an samu ci gaba kwarai da gaske kuma mun yaba da eh, yadda hukumomi suka taka rawa wato irin tasu musamman jami'an tsaro ko da yake da farko farkon fara wato shi zaɓen an samu matsaloli na wato tsaro can da can da can da can a inda aka samu wasu mutane a suke kokarin hana yin ah, zaɓen ma kuma wasu mazafin aka samu wasu suka dinga fasa kwatu wasu kuma suka suka yi amfani da yan daba wajen hana mutane zaɓe wasu kuma suka yi amfani da yan daba wajen tantance wace jam'iyya za su zaɓa idan ba jam'iyyar su za ta zaɓa ba ba za ma su baka kai zaɓen ba kuma abin kunya shine mafi yawanci shugabanni ne wanda suke kiran kansu shugabannin al'umma su kusan rahotanni ya zo mana su suka su suka samu kansu a irin wannan tsarin ko kuma suka jagoranci irin wannan abin kai din kuma abin Allah wadai akwai jam'iyyu da dama da suka shiga zaben gwamna a jihar jihar Kano sai dai jam'iyyun APC da NPP ne fafatawar ta fi zafi tsakanin su har ma suka rika nuna wa juna yatsa game da zarge-zargen ta da fitina wasu wuraren yanzu dai babban abin da aka fi karkata gare shi ne yin sakamakon zaben na gwamna da hukumar zabe a Kano ta ce nan gaba kaɗan za ta fara tattara sakamakon zaben daga ƙananan hukumomi 44 Zaharaddin Lawan da kuma wannan hausa daga kano shi kansa ai cire kansa daga cikin to daga jihar kano bari mu je jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya inda aka kwana ana gidar sakamakon zaben gwamna da na yan majalisar dokoki kuma mutum goma sha biyar ne suke kokowa hawa kujerar gwamna ciki har da gwamna ahmadu fintiri na jam'iyyar pdp da ke neman wa'adi ne biyu daga yola ga ibrahim isa da karin bayani an ba su shawara ba za su dauka ba su saki wannan kundi namu na tsarin ci gaba jihar Kano da kasa gabaki daya shikenan makiya sun ji daɗi a yanzu wannan abin da yayi wannan abin da shi shine zai sa duk wani ɗan kwankwaso ya kwana da biyu da rabi na rana aka fara kidayar sakamakon ya kwana da jin daɗi cewar yes waɗanda suke da yawa daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki yanzu sun dawo za su ci gaba da tsora ai wannan ne tabbar na fari matakin ƙananan hukumomi na cewar abin da aka yi a bayan nan wanda muka yi nasara shi ne lokacin da za a sanar da sakamakon da matakin jiha wato lokacin da za a sanar da wanda ya samu nasara a tsakanin mutum goma sha biyar da ke hararar kujerar gwamnan jihar sai ka je fa da shi ka dauka dokin ka ka zo ka hau shi a yanzu ai ka sake sabo saboda haka zan wannan shine mai nasara duk wannan abubuwa ne wanda suke makiya za ka ji suna ta faɗa maganganu da abokan kumayya wa'anda sun ga a wannan tafiyar in Allah ya yarda daga nan baki iya lokacin za mu iya tunawa in dai tafiyar nan ta tafi a haka mutane ba mahaukata ba wa'anda ma yanzu ba daga gani wannan yaran ɗari biyar ɗari shida dubu da za a ba a cikin wannan shekara har ba su daga ciki yaran su wanda suke tare da wannan mutane na farko dai su yaran za su je kansu ya goge su gane da kuma yadda tattara sakamakon cewar wannan layin namu zaɓe ta kasa a jihar Adamawan barista yi kuma su a za su zo su tsaya tun da aka san rashin jiwa yake da mujiya tsakanin da amma a cewarsa abu ne mawuyaci a ce gasa a da za a sanar da sakamakon kanana yanzu eh, su yaran za mu tura su amma nan gaba su za su zama su rike gida su za su rike jihar su za su rike ƙasa ita kwankwasiya to yanzu dai ana kai kullum a wace gaba za a iso wannan tattara sakamako na cikin ta na gaba ɗaya kenan abubuwan da muke ta yi yanzu wani yaran da za ka kai su da wanda za mu zuba a firamare da ake zaben shugaban wanda za a zuba a sakandare da wanda za su tafi jami'o'i da polytechnics da kuma musamman wannan da muke ta a wannan kaga yara za ne da yawa wani ya tafi ya je ya je ya gina gida daga ba wani jin ba gidansa ba ya je dan wani kai dan kankani jini na ina kuka yana magana jihadi dan jihadi kwakwalwa ka ba mutuwa za ta yi magana jihadi dan gangini eh, kana kuka za ka tafi kai jihadi ai mu muke jihadi mu da muke kwato da masallatai daga gurin azalimai. mu da muke kwato makarantu daga hannun azalimai, me jihadi to mu ta mu ta zai tafi jihadi wa zaka wa zaka ba da wani jihadi wanda ka zo abin da gani duk da kai rabu wurare masu nisa to kai dole sun tarka wai shi ina magana zai zai wa mutane jihadi hada saboda haka mu wannan abin wanda ke zaton da wasa muke san muke fada yanzu ya sani wanda ke zaton har yanzu ya zai tafi wani guri ko ka je kotu ko ka je kotu ai ba mahaukata ne kotu masu hankali ne masu ilimi su wanda suke kotu ba dan da makaranta ba sai musa je ka zauna kare alƙali ai da ilimi ake ya kamata mutane su yi kuma yanzu mun riga mun saka ma bangaren da muke so a saura kwata a Najeriya da Niger za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet wato bbc bbchausa.com da kuma facebook kada ku manta kuma wannan shiri ne na musamman da muke kawo muku akan zaben wato gwamna da kuma 'yan majalisun jiha a najeriya akwai kuma wasu tashoshi abokan hulɗar mu a najeriya irin su alfijin radio da ke katsina da legend fm a daura da wasu tashoshin fm a ghana inda za ku iya sauraron mu kuma a ci kuna sauraron mu a yanzu haka kai tsaye za kuma ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. Wanda ba ka da dalilin ma ka ce wa'annan ma suna cikin ƙarin tsarin musulunci duk mutum ne zai kama masallaci to gaba a cikin shirin za mu a wasu wajen Najeriya domin cin halin da ake ciki sama da shekara 30 ka je kwankwaso masallacin mu na ƙasa ne ni ne zai na rubuce shi aka gina masallaci na juma'a da sauransu mutanen ƙauye suka so mu shiga cikin masallaci. yaga afirka na cikin eh, ƙungiyoyin da suka sa ido a kan wannan zaɓe kuma kai tsaye yanzu haka muna tare da paul james jami'i a ƙungiyar ta yaga ta waya aikin mu ne a jihar nan aikin mu ne a wani guri amma aiki na Allah ba za ka tafi ka je ka ce kana barka da wannan lokaci kana kai kaza kai kaza saboda kai shi ne to kamar yaya kuka ga yadda zaben ya gudana a sassan Najeriya a irin wannan tsari amma dai abin da muka sani shine za ka iya ɗaukar abu mai kyau yanzu misali ka tafi ka je kai makaranta akan badala haba yanzu bayan magana ake wai an rushe an rushe wai tarihi nawa ne tarihi yara ne fa suka zana shi duk wannan abin ni na gani na yi magana ma da wanda suka zana duk ba zai wuce miliyan arba'in amma ƙarya su wajen miliyan ɗari da hamsin ko ɗari da sittin suka ce sun gina shi wannan tarihi wannan tarihi mai kyau ne ai mun sani mai kyau ne amma an kai shi gurin da bai dace ba abin da mu muke cewa a kwankwasiya shi ne a ɗauke shi a kai shi gurin da ya dace ai da gwamnatin kano jihar kano ta shekara 25 silver jubilee ai an yi na nan mun saka shi a kofar kana jin mu muna tare da paul yanzu wannan golden na shekara hamsin shi ma kamar dai akwai wannan gwamnati za ta yi shi na ji sun ce za su za su yi shi ko a nayi ba ko kuma su je su kai shi kusa ɗaya bangaren na wannan shekara 25 din ga na shekara 25 ga na shekara 50 Allah ya kai mu muna da rai kuma shekara 75 kaga mu nan ma sai mu ce gashi nan wannan shatale-tale da ake da gada ka je kofar nasarawa sai dai kuma ka sa da suka riga suka kada ƙuri'unsu a jihar suka fara bayyana fatan su game da wannan zaɓe wakilinmu na ɗin kasuwa ne kai kalle ka kalla kawai za wannan a lokacin da ke ci gaba da tattara sakamakon zaɓe na gwamnati da kuma na 'yan majalisun dokokin jihohi akwai misali eh, ne wannan hankali ya karkata ga hukumar zaɓe lokacin da zama gwamna da sanarwa ga ɗan takarar gwamna da 'yan majalisun dokokin jiha da suka samu nasara domin wakiltar al'ummomin na tsawon shekaru hudu a nan gaba. Ni mun zauna lafiya da sana ba. Mun wata rigima ba duk inda aka gamu a yi wasa a yi dariya mai mutunci mai daraja har Allah ya sa Allah ya karɓi kawo su dai ba a kai da fito da sakamakon zaben gwamna ko ma ta majalisar dokokin jihar ba to amma tuni wasu suka fara kaɗe hanyoyin jihar da su juyin mulki 'yan takarar su ne suke kan gaba yana ciki na tambayi wasu daga cikin waɗanda suka aka ruguzo ne fatar su ci wannan da aka na gwamnoni da kuma ɗan majalisu lokacin da nazo ban an karɓa sai da aka rantsu ne zan shiga shugaba wanda Allah ya ba a jihar Lagos Allah ya wace ikon yin adalci da kamanta gaskiya kamar yadda muke roko mu ma talakawa suka fito su zaɓe a jihar Lagos Allah ya shi ikon yin adalci da dukkan wanda Allah ya ba mu a jihar Lagos suna mai kyau amma an kashi ba gidansa ba gidan demokradiya ina ce ba domin Allah da ya zaɓe ya yi kyau ba jin abin da za mu ce sai dai mu godiya abin bai haɗu bane ni na san shi na san menene ya tabbatar mana da alkhairi kuma ya ba kasar zaman lafiya da sauran jama'a ga baki ɗaya. to wani ne wannan fata ne wannan zaben ubangiji Allah ya sa an shi ya Allah ya sayar mana ni mazanin Lagos ne suna Haruna Aliyu Gusau Allah wanda zai mana alci Allah ka bashi kowa Eh, an cire ta baci suke da shi cewa wannan su su tasiri ga ɗan takarar suka zaba an cire ta yau muka samu wani ce za a sa wani sake samu dama wani sai sa da abacha in muka yi sai a sa hair za a sa da abacha ya ce cancanta soja ne aka yi zaɓe shugaban ƙasa da gabata ya ba mu tabbacin cewa wani za su tasiri ga wanda muka zaɓa a gaskiya kafin zaɓen da gwamnoni a yi ta jita-jita nan da can cewa zaɓe zai zo da zuwa da shi muna godiya ga Allah Akwai abubuwa da sahihin zaɓe wani abu da ya bayyana a zaɓen gwamna a jihar da shi ne yadda aka samu nan masu jefa ƙuri'a a rumfunan suna ana danganta rashin fitowar mutane sakamakon barazanar daga garin da wasu magoya a wasu jam'iyyar siyasa suka sha yi cewa duk wanda ya san ba zai zaɓi da takarar su ba kare fito hakan da na nuna akwai barazanar raunata watakila ma lamarin yanzu da rasa rayuka to sai da yanzu an a rahoton mutuwar mutum daya ta kone fadar da a ciki da wata algaita ta sata da kayakin zaɓe da ba shi a yi shi wannan ma kanta ta ƙasar rashin jihar Lagos ta ɗage zaɓen gwamnoni majalisun dokokin jihar a rumfunan zaɓen goma ke unguwar Victoria Garden City kusa da ana ganin wa ya taho ko kai ka zo zaka kwamishinan zabe na ainihin shehu abaji ya ce jami'an da aka tura a matsayin ma'aikatan wucin gadi a ranar asabar da ta gabata sun shakkun shiga rukunin gidajen UGC saboda zargi cewa a yin garkuwa da su a zazzabin shugaban kasa da ne na sun tare da aka gudanar a ranar ashirin da biyar ga watan fabrairun bana ba za su ana gyara ba wani wani zai shi sanwalu na jihar Lagos ya shawarci masu kada goya da su kasance masu zaman lafiya da bin ka'idojin hukumar zabe a lokaci da kuma bayan zabe ya kuma ce mutunci ne in gyara ne ka ce gyara kan ce waɗanda za su mulke su a cikin shekaru hudu masu zuwa wannan mata ba sa mutum ya gyara kan gwamnati na ba aikin da ba yi nan na zuwa ya ce samun zaman lafiya ya dogara da gaskiya da adalci da jam'iyyar APC mai mulki a jihar ta nuna alhaƙi da gaskiya na alheri Allah ya zuciyar mu siyasa goma sha takwas ne suka tsaye da gashi ma har yanzu da aka gudanar a jihar ashirin takwas daga cikin talatin da shida na tarayyar Najeriya an gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na jiha a jihohi 36 na tarayyar ƙasar nan. Hakan ya faru ne saboda zaɓukan gwamnoni na jihohi takwas wato su ne Anambra da Bayelsa da Edo da Ekiti da Imo da Kogi hada da Oshun da kuma wando ana gudanar da su ne a wasu lokuta na daban saboda sauyin da kotun shari'a suka yanke hukunci a baya. Talaka ya mutane shiru kai jarida ka daga tambayar tambaya ne hankali. Hausa ne rushe mana jami'a daga Lagos. Kai ka san rushe jami'a ko wace makaranta kai? Jami'a ka rushe haka zauna kana magana da mutum? kuma ka san kana san mu da takardu tun muna tun kafin tun muna campaign mun san duk wanda yake yi me yasa mutane ba a zauna da mutanen Kano an tambaye su ba a rushe a ginin da muka yi na parking din motoci a Shahuci rufewa fa kawai aka yi fa aka saka tafila aka rinka dukanta da ƙasa da da da da waye da zuwa da ya zubar da shi ga baki daya ya ɗebi karfansa ya sayar yanzu ma da yake bayan Allah ne suke ɗiban abin da suna sayar da shi a nan nake jawo hankalin mutane musamman matasa in an zo ana yin wannan abu da Allah su ji su yi wani abu na ɗiban kayan mutane wannan ba tsari bane mun san dama ba ma yankon kwasiya bane wanda suke yi su din ma wanda ma ba namun ba suke yi su daina kuma lallai na tabbata gwamnati za ta ɗau mataki na jami'an tsaro duk wanda aka kama shi na yin wani abu na cutar da jama'a na tabbata ba hukuma ba za ta ƙale shi ba mana son gaya maka duk wanda ya sai guri a cikin makaranta ko badala ko asibiti ko wane ne to yanzu wannan asibiti aka sai miliyan shida ko gadajen da suke ciki sun fi miliyan shida mata da suke zuwa 'ya'yan wani watakila ba kai dan birni ne ni dan ƙauye ne iyayen daga gidan ku watakila ake zuwa wannan kofar gidan sarki an je an sayar da shi shi kenan sai ka zauna kana magana da su ko muna sani akwai guraren da suka bada makarantu mu ko kula ma da mutum ma ka yi kaje ka abin nan dinsa ai shi wannan tsari wanda yake abin da baka sani ba shine kake magana amma an faɗa an faɗa kar a yi kar a yi ko mun san takardun su na bogi ne tun da ake a sanin mu ka gani nan shekara ta takwai ban taɓa kwamishinan ƙasa ba mutane su muke sawa shekarau da iyi shekara ta takwas bai duk wanda ka sani yayi sojoji duk kwamishinoni suka yi su kadai ne fa yake fa abu a je a gano a je a shirya da 'yan ya suke da suna ne dillalai su tafi su gano fili a yi ciniki a yi a gama a tambaye ka sunan wa za a rubuta maka da suna nan suna yi masu hankali sun haƙura asara ba ta da daɗi ba wanda yake son a yi asara musamman mu 'yan kwankwasiya da muke so a gyara kowa ya samu hali amma wanda yake cewa ya sai fili miliyan hamsin ni matsala ta ne na mutum mai miliyan hamsin na ce matsala ta na gaya maka mata wani suna can a asibiti yanzu babu dubu goma da za a yi musu magani yana magana ka sai wai katafila katafila wai ka tafi ka kaji kamar wani burgewa ne kayan labulin ɗin katafila har faɗa kake a kano duk wannan abubuwa ne waɗansu mutanen nan shigowa suka yi muna jin daɗi baƙi su shigo su taimaka a gyara kano wannan ita ce ta inganta abubuwa ita ta inganta ingila ita ta ingila faransa ita ta gina amurka baki su zo su haɗu su je su aiki amma ba ma neman mutane wanda dama sun shigo da gilla su zo su kashe mana al'adunmu da addininmu yanzu duk wani abubuwan da ake ta yi rusau da aka yi nawa abba zai samu nawa rabi kwankwasa zai samu waye zai bamu naira ɗaya ai ba muna yi ne don kanmu ba su ko da suka yi ai duk kuɗi suka yi ta kana jin a gurin ma tun fulot yana sha biyar har sai da kai miliyan hamsin mun ji da ya kai miliyan hamsin ma har double allocation ya rinka yi shi da kansa ya ga sun yi tsada ya rinka saya mutane miliyan hamsin yanzu suna kotu duk irin waɗannan abubuwa ne in dai shugabanni ba za su fito a kirga da su a cikin mutanen da suka ce wannan abu ba daidai ba ne ko wannan abu daidai ne a ci gaba wannan mutane suna da matsala kuma da yawa mutane suna so a ɗauka su iyaye ne ta ina na san kasa saki layi zan ka ce shiga cikin layin kai babana ne to babana ta ina ka saki layi ka zama shaidan ka zama mutane wa'anda suke cutar da al'umma sai ka ce wai kai in dauke ka ba ai mu a kwankwasiya wanda muka dauka shine ba ruwanmu da wani garinku ko gidanku ko bene ne abinda muka dauka kawai ka yi abinda zai zai inganta rayuwar al'umma kada ka yi abinda zai cutar da al'umma in kai abin da zai cutar da al'umma to mu wannan ba ruwanmu da kai wannan muna jawo hankalin al'umma lallai su gane kuma wannan ma ai notice ne wannan aiki za mu gama shi in Allah da gwamna zai gama wannan aiki ko gobe ko jibi ko ci ta mu da ka damu za a gama aiki amma ni yana ma magana ne ma wani gwamna in ya zo kada ya zo ya ce ko wani zai sai kaya ka zo ka ce ba a baka notice ba wannan ma notice ne kar ka sai fili a makaranta a Kano kar ka sai makaranta eh, tafi masallacin Idi ko masallacin Fage ko wani na Juma'a ka saya kar ka tafi ka je ka sai gurin kiwon shanu da sauran dabbobi a wani gurare yanzu ka tsallaka kogi a nan duk sun tafi sun je sun kwace gonakin talakawa a madubi local government kuma na san gurare da yawa haka sai a zama da gonarka ba zuwa kai daga wata ƙasa ba sai a aune gonakinka sai a ce da kai kai ka ɗau fasant kaza mu mu ɗau fasant kaza su ba zo da komai ba sai ɗan safiyo kai ne za ka ɗebi kaza mu ɗebi fulotu kaza haka suka ci sayar da fulotan nan na gonakin mutane an yi zo a yi waye ya gaya maka wannan mutane a zaune su kai ba wani kamfani zaka zo kai ba ka ɗebo mutane ko daga cikin birni ko daga wata lokal government ko daga wata jiha ka sai musu da fulotin ka zo to shi da yake noma a gurin ici me me zai sayar me zai yi kai ba kai masa wannan tunanin ba wannan ba adalci ba ne mutanenmu suna nan iyayenmu ne suna nan a ƙauyuka suna nan a cikin birni duk abin da za mu yi mu taimake su mu kula da menene ya kamata mu musu a matsayin shugabanni ba ka je ka ɗauki gonaki ba dangin iya ba na baba ba gaira babu dalili yawanci ma duk bitalman ne kudin suka shiga gwamnati sai kuma ka zo ka ce za ka tafi ƙauyen mu ka je ka kwace gonaki mutane ka sayar kai ka raba fuloti su sun fasan kaza kai ka ɗau fasan a matsayin ka nawa kai duk wannan abubuwa ne wanda na tabbata gwamnati dole za ta duba kuma za ta ɓata wasu rai wanda ya je sai filoti na yanzu a cikin a cikin gari kake daga unguwar ku ya tafi ƙauyen mu ya je sai fili to shi kenan shi zai je gida ni kuma ina ganin wannan eh, eh, noman da yake yi in ka tashi shi kuma i dawo gidanka da kabari a cikin birni ko a wata local government ko daga tafi garin ku a wata ƙasa ko ko ina zai shiga shi kenan sai a zira ido a kyale su sun cutar da jama'a sun karbi kuɗi duk da kuɗin yawancin su duk zaɓe suka kuma sun faɗi amma duk da haka dole sai an kwatanta gaskiya in ana so a zauna lafiya yanzu ingila america ina ne ka je? wanda muka je gidansa duk zagaye inda ka shiga ingila ba za ka je ka cire irin bagala furu din nan karfe an garkame shi ko gobe za shi tashi ba inda za ka fita saboda gaskiya da kowa ya in an ganka yi wani abu ga kyamara nan za a hukunta ka ka sani ba za ka yi ba in an ce da kai ka yi kaza ga hukunci in mutuwa kai ka buge wani mota ko ka saki layi an ce ka kilomita 60 kana 70 in ka ba ka ba za ka gaya musu wai kai ayi hakuri saboda Allah ko ka saboda kaza kuskure kai ba kuskure ina sai an hukunta ka irin wannan tsari mutane suka yi suka ci gaba kuma wannan tsari in ba shi aka yi ba in muka zubar mutane kawai kara zube shugabanni za su yi ta zuwa wani ya san iya wani bai iya ba wani maki ne ya shigo riga yana son muka samu mukami ya samu to kuma shikenan sai ya zo ya tabbata ya kiyayya kuma shi shikenan sai ya kyale shi ya kashe mana masallatai ya kashe mana makarantu wannan ba karamin abu bane duk abin da muke yi muna yin sa ne domin ci gaban jihar mu domin ci gaban kasar mu muna guda kwarai da masu sauraro a nan gama za mu ciki wata rabin lokaci alabashi excellency ta lokacin da kura ka fita kamar duk kun gama in tambayoyin me ya rage kuma akwai